Kungiyar Sedeyawo ta daga takunkumin da ta kaka bama ƙasar Nijar ta ranar 24 ga watan Fabrairu bayan wani zaman taro a Abuja a Najeriya. Kungiyar ta kara da cewa daga yanzu matsalar shige da fice na kudade tsakanin kasashen da kasar nijar sun zama tarihi. Al'ummar kasar nijar ta yaba da wannan labarin. Kaka mai tawayya shugaban kungiyar masu amfani da kudaden banki da wasu harkokin kuɗi cewa yage. Na yi marhabin sosai da wannan matakin ɗage takunkumai na Sidiyawo wannan kuma saboda dalilai da dama. A ganina yana gyara tafiyar siyasar ƙasa sannan kuma wajen bankuna sauki ne. Domin a sakamakon haka bankin Bisiyawo zai koma cikin ayyukansa da suka rataya a kansa kuma ya baiwa bankunan mu damar lumfasawa su kuma 'yan kasuwar mu su ji daɗi a rayuwarsu. Mun nemi jin ta bakin wasu mutane kan samun kuɗin a cikin bankoki jim kaɗan bayan ɗaga takunkumin. Abin da ya shafi samun kuɗi a cikin bankuna ina ganin har yanzu akwai sanya saboda ni da nake yi muku magana na zo banki ne ɗaukar kuɗi na samu amma tun a ƙarshen mako na yi ta zagayawa a cikin bankuna ba kuɗi a injin da ake jayo kuɗi cewa da gab. Euh, eh bayan da kungiyar da ta dage takunkumanta mun yi la'akari da cewa akwai sauyi yanzu babu matsala ana ɗauka albashi cikin sauƙi sosai. Kaka mai tawayya shugaban kungiyar masu amfani da kudaden banki ya yi kira da babban murya zuwa ga magabata da al'umma. Il faut mettre fin Ya kamata a kawo ƙarshen munanan ayyuka kuma akwai buƙatar saka ƙarfin hali sosai kuma kada a dogara ga wannan hulɗa wadda ba ta mana komai ba illa cuta mana. Wani ɗan siyasar Afirka ya bayyana cewa taimakon da bai baku damar wuce buƙatar taimako ba taimako ba ne. de